Allah ta'ala ya kawo mu yau hudu ga watan Dulqa'ada hijira Annabi sallallahu alaihi sallam, 1447 kuma 22 ga watan hudu 2026 a wannan majalisi namu na asubahi na aqida da suluki a kowace ranar Laraba a wannan masallaci jami'u sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma للتفهم بدابيو للتافم فرقو شيني الاقتصاد في الاعتقاد للتافي نبيو شيني مختصر إغاثة اللحسة للتافم ونفرقو واتو الاقتصاد في الاعتقاد ناب الضمالني الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعي عليه رحمة الله تعالى مناتكم bangaren da malam ke batu akan aƙidar ahlus sunna game da alqur'ani menene abinda ahlus sunna suke bautawa Allah da shi a can cikin zuciyarsu kuma harshen su ya furta kuma gaɓoɓinsu suke aiwatarwa game da alqur'ani mun ji aqida ahlus suna wal jama'a ita ce alqur'ani maganar Allah ne ba halittar Allah ne. alqur'ani sifar Allah ne domin magana sifa ce shi yasa wanda baya yin ta yana da sifarsa yana da sifarsa ana ce mishi abu kanmu shi ne wanda baya magana sau da mai magana sifarsa mutakallim mutakallimun yana magana sifarsa ke sannan kuma alkur'anin nan da muke karantawa Shi ne dai wannan maganar Allah a lokacin da muke karantawa to sautin mu ake ji amma maganar Allah ce maganar Allah muke karantawa sannan ita ce wannan maganar wacce aka rubuta ta a cikin takaddu takaddun da muke rubutawa muke rubutu a cikinsu to abinda muke rubuta wannan mutum ya ce bismillahir rahmanir rahim to abin da ya gani a rubuce wannan bismillahir rahmanir rahim din maganar Allah ce wajibin mutum ya itiqadin wannan Allah ya saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ga baki ɗayansa yana nan a cikin Allahul mahfuz Allah ta'ala a cikin ikonsa ya sa mala'iku suka kwaso alqur'ani suka kawo shi baitul izzati a as-sama'ud dunya sama ta daya aka rika dauko aya aya sura sura gwaggwadan bukatar da ake da ita ta saukar da ayar ko kuma surar a wannan duniyar tamu shine alqur'ani yi shekaru 23 yana sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 13 a makka shekaru 10 a madina kuma ne wanda ake haddace shi a cikin zukata ne dai wannan alqur'ani kuma shine wanda ake kafa hujja da shi shine kuma wanda idan mutum ya san shi bai yi aiki da shi ba zai zama masa zai zan hujja akan ranar gobe alkiyama Allah shi kyauta wannan zai zama mu na 31 insha Allah mala yana kogo mana maganganun magabata ya ce wa usman ibn affan radiyallahu anhu sayyiduna usman ibn affan radiyallahu anhu usman dan ya rasu kuma an kashe shi a matsayin zalunci da ta'addanci da aka yi wa al'ummar musulmai a shekara ta 35 bayan hijira bayan ya yi shekaru goma sha biyu a matsayin khalifan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na uku. To na Usman ibn Affan, gidu na Ali, ɗan uwansa, yana shaida a kansa yana cewa cikin ba wanda ya yi wa alƙur'ani hidima kamar Sayyidina Usman. Haka Sayyidina Ali yake yaban gidu na Usman ibn Affan. yana cewa duk cikinmu ba wanda ya yi wa alkur'ani hidima irin hidimar da sagiduna usman ibn affan ya masa so daga alkur'ani abokin sagiduna usman ibn affan abokin firastin hmm? cikin abin da aka ruwaito na alakar sagiduna usman ibn affan da alkur'ani na farko shine yasa aka yi kwafi-kwafi bakwai bayan kwafin da aka yi zamanin na abubakar rabiyallahu anhu to shi yasa aka yi kwafi bakwai aka aika su zuwa ga al’amfawul islamiyya biranen musulunci na wannan lokacin yaban kwafi ɗaya a wajensa wannan musafin kullum sai ya karanta shi ya sauke shi kullum kullum na usman bin affan ya yayi sauka kuma yana kallon Alƙur'ani. bayan haddarsa da yake da ita to yana buɗe qur'ani kuma yana karanta wannan musafin. daga ciki na Usman ibn Affan yakan yi raka'a ɗaya da alqur'ani duka tun daga farkonsa in ya kabbar ta yi Fatiha to sai ya shiga bakara ba zai ruku'u ba sai ya kai min wannan. wan nas bahau bi ashbati unwan su sujud bi yuqatti'u al-layla tasbihan wa qur'ana sannan sayyidina Usman bin Affan Allah subhanahu wa ta'ala ya cika masa wannan alaƙar da yake da ita da alƙur'ani sai ta bayyana ranar da zai rasu ranar da za a kashe shi ya juyo ya gama hatmarsa ya sauka ya juya yana suratul baqara ya kai fadin Allah subhanahu wata'ala ga Qur'ani a gabansa fa sayfikahumullah Allah ya isan maka suka sare mushuya kun ga arash fa sayfikahumullah Allah ya isan maka zibi maka hakkinka a daidai wannan ayar in ta'adda suka kashe shi kaga wannan sakamako ne daga Allah subhanahu wata'ala ta'ala sayyiduna Usman ibn Affan shi ya ruwaito wannan hadisi mashhuri wanda ba yadda za a yi magana kan alkur'ani da mahimmancin koyansa da karantar da shi ba ambace shi ba khairukum man ta'allama alkur'ana wa 'allama fiyayye a cikin ku shine wanda ya koyi alkur'ani kuma ya karantar da shi to duk waɗannan alaƙoƙi ne na sagiduna Usman ibn Affan da littafin Allah wato alkur'ani shi yasa yake wannan magana ga ta nan mala ya kawo mana ita daga cikin littafin al-asma wa sifat na al-imam al-baihaqi sayyiduna usman ibn affan yace ma uhibbu an ya'ti alayya yawmun wa laylatun hatta an zuwa fi kalamin lahi azza wa jal ya ce ma uhibbu ba na ta an yi a ciye alayya yawmun wa lailatun a ce yini ya zo muni da dare in wayi gari in yi ni. sannan rana ta fada a shiga dare har zuwa asubahi su ne ake ci mun yawmun wa laila su ne suke baka awanni ashirin da hudu Eh, su ne zagayawar agogo a ashirin da hudu hmm? zagayawa agogo a ashirin da hudu ba mai sha biyu ba wannan na yi ne da dare amma ga baki daya yawmun walaila to shine awa ashirin da hudu balarabe kowace awa tana da suna a wajen shi kowace awa saboda yalwar kalmomi waɗannan awanni ashirin da hudu to kowace awa akwai abin da balarabe ke kiranta da shi na usman ya ce ba ya san a ce yini ya zo masa kuma dare ya yi hatta an zuwa fi kalamin lahi azza face a ce ina kallon littafin Allah maganar Allah wannan al'allamatul maqdisi ya ambaci asarin da ma'ana ne amma yadda ya zo a lafazinsa giduna usman yana cewa law anna qulubana tahurat ma shabi'na min kalami rabbina wannan wannan wannan wannan wannan kalubale ne law kuluba na tahurat wallahi da a ce zukatanmu sun tsarkaka a ce zukatanmu na da tsarki to ma shabi'na min kalami rabbina ma shabi'na min kalami rabbina to da ba mu koshi da maganar ubangijinmu ba ba za ka ji kana karatun alkur'ani ka gaji ba ba za ka ji wani yana karanta alkur'ani za ka gaji ba za ka gaji da saurara ba in ma ƙira'atan wa in ma sima'an ko dai ka karanta da kanka ko kuma a karanta ka saurara kun ga wannan ma'auni ne idan mutum yana son ya gane tsarkin zuciyarsa to falyanzur ila alaqatihi ma alqur'an ya duba me alaƙarsa da alƙur'ani a ya shiba'u min kalamin la auna ya ya shiba'u yana ƙoshi da maganar Allah ko ko baya ƙoshi da ita idan mutum ya je yana ƙoshi da maganar Allah an yi sai ya ji yaginsu to ya ji ya ci gaba da wanke zuciyarsa da hanyoyin da ake bi na wanke zuciya domin zuciyar nan ta tsarkaka mun gane ya kuma ya yawaita roƙon Allah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta haihu man an anta waliyuha wa mawlaha sun yawaita wannan addu'a wannan alama ce kalubale ne sai na Usmanu ya bamu law anna qulubana tahurat ma ina min rabbi rabbina da a ce zukatanmu sun tsarkaka wallahi ba za mu koshi muginsu da maganar Allah ba wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardadu yazdadu fihi tajammula haka qur'ani yace Imam Shafi'i ya aje magana shi alqur'ani shine aboki mafi alkhairi da zaka rike eh, la yumallu hadithuhu Shi ne zai ta faɗa maka zai ta baka labari baka gajiya sannan wa tardaduhu shi ta jammula sannan maimaita shi da za ka yi ta yi shi ke ƙara masa kyau gwagwadon yadda kake komawa kake sauka kake tilawa kake muraja'a kake yawan yin karatun alkur'ani to gwagwadon yadda ƙur'anin zai ƙara kyau a tare da kai gudun yadda kake bitar karatun alkur'ani gudun yadda karatun yake maka kyau gudun yadda kake nisa da shi gudun yadda kuma wal iyazu billah tilawa ka za ta rushe Allah shi kyauta mana Allah ya shirye mu wa inni la akrahu an yati alayya yawmun la anzuru fil mushaf yadda magana take kenan yace ina kin a ce wani yini na yazo amma ban duba alkur'ani ba a ce awa sha biyu ban buɗe alƙur'ani na karanta ba ya ce ba na son wannan shi ya sa ka sa wa kanka wannan ƙa'ida in ka tabbatar da da asuba kake karatu ka samu matsala ranar ko kama kara to ka wa kanka cewa wannan bashi ne ko da a zahar ne ka ce sai ka rama kuma ka shiga ko masallaci ka shiga ka ga ƙwar'ani to ka ɗauka ka buɗe shafi ɗaya shafi biyu shafi uku gwaggwadon damar da kake da ita to ka karanta alƙwar'ani kun gani ga shi nan na usman ibn affan ya kira alƙwar'ani da me kalamu rabbina ko لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا ashe aqida ahlus sunna wal jamaa anna alqur'ana kalamullah alqur'ani maganar Allah ne wal kalamu sifatun lil mutakallim la tanfaku anhu bi ayi halin min al ahwal magana sifar mai yin tace biyuwa a ce wane yana magana amma bai da sifar magana in ka tashi siffanta shi za ka siffanta shi da shi me za ka ce wane yana magana ne siffar shi mai magana ne aikin da yake magana za ka iya raba maganar da shi maganar ta sace yanzu ni nike magana ni nike magana shi yasa raddi ne ga asha'ira masu cewa Allah subhanahu wata'ala yi maganar sa sai tsit astaghfirullah abinda suke kiran shi da alkalamun nafsi alkalamun nafsi wai Allah duk maganar da zai yi to ya riga ya gama yin ta saboda ka a wajensu Allah subhanahu wata'ala wannan sifar tashi ce amma da ku duba hadarin wannan abu sifar ta ce amma da to yanzu fa har yanzu bai magana kenan in sun kama in sun yi sai su hujja sai su kawo makawai wani baiti la tuji ban na kamin hatsibin hutubatun hatta ya kuna ma'alkalami a tsila innal kalama na fi fu'adi wa inna ma ju ilal lisanu alal fu'adi dalila wa innal kalama na fi fu'adi ai magana a zuci take wa inna ma ju ilal lisanu alal fu'adi dalila an sanya harshe ya zama wakilin zuciya ne saboda ka a wajensu Allah ya yi maganarsa a ransa saboda ka maganar shi tana nan ya yi ta tuntun tana nan a ran shi bai ci gaba da yi ba ke safirullah saboda ka sifar Allah ce magana Allah yana magana ya yi magana da yana magana har yanzu kuma zai ci gaba da yin magana ranar lahira zai yi magana da bayinsa ما منكم من أحد إلا وسع يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان كوة ما قناد ألا كوة هما تقان كوة ذا باب مفسر كون قولنا ما سيدنا عثمان بن عفان كينا الإمام البيهقي يا غويتو تأتشل تاقنطا الأسماء والصفات وقال عبد الله بن أبي مليكة الإمام عبد الله بن أبي مليكة تابعيني daga cikin tabi'ai ya yi riwaya daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin su akwai na Aisha radiyallahu anha da ƴan uwata na Asma'u da Abdullah dan Abbas da wasu malami ne masanin fiqh kuma malamin hadisi ne kuma malami ne mai kyautata riwaya shine Abdullahi na Abi Mulaikata ya rasu shekara ta 117 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi sallam, yana cewa kana Ikirima ibn Abi Jahl Ikirima dan Abu ya kasance kuji wani abun ban mamaki Ikrima dan Abu Jahl Abu Jahl dai da kuka sani Amr ibn Hisham al-Makhzumi wannan mugun kafirin da aka yi mugun kafiri da aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya cutar da sahabban annabi sallama ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharrinsa ya kai wa har annabi sallama yana sallah taguwa ta haihu zai je ɗauko mabiyar uwa uwa zai ɗauko jagajaga abin nan jagwalgwalo da ƙazanta ta wannan ya ke sa manzo Allah su sama a bayansa abu jahal shi ya shirya shi ya shirya yakin badar a a ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wanda ya gayyace shi ya faɗa masa cewa ai ba sai ka zo ba ma abinda muke jin tsoro yanzu ba shi dama dukiyar mu muke jin tsoro to ta kubuta abu sufyan kenan amma ya ce ina ai tun da suka shirya to shi ce nan nufirna to labudda an nan fiha fa na hannu na firu shi ne ana Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ƙarshen rayuwarsa da zaluncin da yake to ku ji wani ikon Allah yukhrijul hayya min al-mayyiti wa yukhrijul mayyita min al-hayy Allah yana fitar da matacci daga merai ya fitar da mai rai daga matacci to sai ɗansa ikirma ya musulunta kuma wa hasuna islamu musuluncinsa ya kyautatu to shine wannan ikirma tubna abi jahal hmm. kawai ana danda a ce ikirma tubna abi jahal saboda abu jahal ɗan alkunyar babansa kenan amma kawai ka ta ka ce ikrimat ibn amri ibn hisham ba to a cikin ma fadin danganta shi zuwa ga Abu Jahal dan akwai aya akwai aya cewa Allah subhanahu ta'ala ya fa'alu ma sha, Allah zai iya sa baba ya zama mutumin banza ‘ya'ya kuma su zama na kirki a cikin ikonsa zai iya haka amma dai abin da ya fi faruwa daga cikin matakai na ruku da shari'a shine kai ka zama mutumin kirki don 'ya'yanka su zama mutanen kirki kai ka zama mutumin kirki sai 'ya'yanka su zama mutanen kirki ya ukta haruna ma kana abokin ra'a sau'in wa ma kanat ummuki bariya. Hmm? da ta zo da ɗa ba su san mijinta ba abinda suka ce mata ke ce ya ce yan uwa harunu babanki ba mutumin banza ba ne sannan mamaki ba karuwa ba ce ya aka kika samu ɗa kaga ana tsammanin ne ɗan kirki ya fito daga ne tsatsan kirki sannan ɗan da ba na kirki bai fito daga tsatsan da ba na kirki ba abinda suke kenan أنه وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فذلك ساقمكم ده ألا يموتوا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك فذلك ساقمكم ده ألا يكيكينا آه، الإمام آه، المقريزي أتشين للتافنسا درر الأقود الفريدة ya kawo kissar wani malami al'imam ahmad ibn abi zaid yadda mahaifinsa ya masa tarbiyya alƙali ne alƙali ne babba sannan kuma ya zama mai kula da waƙafi hatta abinda shari'a ta halasta wa mai waƙafi ya ci idan aka yi wakafi aka ce kai ne mai kula da wakafin to shari'ar musulunci ta ba ka dama ka ci daga cikin wakafin misali sai aka ce an yi wakafin wata gona katuwa kai kuma aka sa kai ne nazir ko mutawalli nata mai kula da ita administrator to ya halasta kai ma a gidanka a rika cin abu daga gonan nan duk noman da za a yi abincinka ya halasta ka ci daga ciki amma bil ma'ruf ka ci da abin daga cikin abin da a hankalce a al'adance masu hankali ba za su ce kayi almabazzaranci ba to shi hatta wannan din sai ya sa wa kansa sharadi yace shi ba zai ci ba burinsa shine ɗansa ya da ya zama ya taso ya zama mutumin kirki Allah ya masa wannan sakamakon kuwa ɗansa ya zama babban malami mutumin kirki kaga wannan kenan da ka yi ƙoƙarin wannan Allah shi taimake mu to shi Abu Jahal yana da ɗa Ikrima kuma ya musulunta Ikrima tun Abi ya kasance inji inji inji Abdullah ibn Mulaita. Rabi radiyallahu anhu ya'khudhu al-mushafa yakan ɗauki al mushafi kwafin al faya ba'uhu ala wajihi sai ya sanya wannan masafin a fuskarsa haka faya ƙulu sai ce kitabu rabbi azza jalla wa kalamu rabbi azza wa haka ikirima yake sahabin annabi sallama shi ya sa qur'ani a fuskarsa haka yana yana alqur'ani kitabu rabbi littafin ubangiji na ne azza wa jalla mabuwayi da daukaka sannan wa kalamu rabbi azza wa sannan maganar ubangiji na ce maganar ubangiji na ne shi azza wa jalla mabuwayi da daukaka kaga sahabbai imanin su da Allah shine ne alqur'ani maganar Allah ne Allah bai jarrabe su da jaraba wadda yan bayan su suka zo suka shiga ciki ba wannan jarabawa ita ce ta dauka alqur'ani ba maganar Allah ba to yanzu mutum ya ce alqur'ani ba maganar Allah bane ba sifar Allah bane to me yasa yake karantawa shi yasa duk wata aƙida da kake jin ta mummuna to tana da burbushi ta samo ta na can da an yi ta in baka karanta tarihul firq ba to shine za su zama maka daban mamaki amma duk miyagun aƙidan nan da kake ganin su to tastajid ne kawai sabuntuwa suke amma qad qilat qabla hadha al-yawm an faɗi wannan aƙida kuma an ƙudirta ta kafin yau tun can da akwai masu irin ta Allah ka mu amma ƙarshen zamani ya fi haɗari saboda su a wancan lokacin akwai masu tsayuwa wani zubin sai a yi sa'a gwamnati ce ma za ta yi faɗa da masu aƙidar mummuna kuma da gaske take ba wai siyasa ba ba don siyasa ba dan tsar addini kaga addini na da gata ke to mu kuma bambancinmu na yanzu shine gwamnati tana kallo ana yi a wasu jitaje wata jita-jitan ma sai kaji ana yada cewa ma masu miyagun aƙidin suna da alaka ma da wasu a cikin gwamnati to kaga ina zaka samu gyara la kama na mafita wa ajma'a immatu salafi limaman magabata jagorin magabata sun yi ijma'i kowannensu bai saba ba wal muqtada bihim min al da kuma waɗanda ake koyi da su a cikin waɗanda suka bi su a baya ala annahu ghayru makhluqin cewa alqur'ani ba halitta bane sifar Allah ne tunda sifar Allah ne shi ta ya zai zama halitta wa man qala makhluqun fa huwa kafirun duk wanda ya ce alkur'ani halitta Allah ne magabata suna kafarta shi mutum ya ce Alƙur'ani halitta Allah ne suna cewa kafirci ne wannan magana wannan magana kafirci shi daidai yake astaghfirullah mutum ya ce Allah halitta shi akai domin mutum ya ɗauki wata sifarsa ya ce halitta ce halitta ta akai la shirya sau da haka wannan alimamun lalaka'i hibatullahi lalaka'i a cikin littafin sashen usuli a tiƙari a halittunan wal jama'a sai da ya babi a kan wannan ya kawo an sa maganganu na magabata a kai قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القرآن sayyiduna ali radiyallahu anhu yana cewa game da alqur'ani laysa bi khaliqin wala makhluqin alqur'ani ba hal ba abun halitta ba halitta ba mai halitta bane ba abun halitta bane a sifar mai halitta ne shi walakinahu kalamullahi maganar Allah ne minhu bada'a wa ilayhi ya'ud daga Allah yake kuma daga Allah zuwa ga Allah yake komawa wato Allah ya faɗe shi sannan idan ka karanta maganar Allah ka faɗa Allah shi ya furta alƙur'ani shi ya faɗi alƙur'ani da harfansa duka da ma'anoninsa duka mun gane ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله منه بداء وإليه يعود منه بداء شيء فإيشي wa ilaihi ya'udu lokacin da bawa yake karanta shi to magana Allah yake yi tana koma zuwa ga Allah ne shi yasa in zaka ka kake cewa qala Allahu ta'ala Allah ya ce ko ya qulu Allahu azza wa jalla yanzu magana wa kake hikaitowa magana Allah wa ilayhi ya'udu wa qala Abdullah ibn Abbas wa Abdullah ibn Mas'ud sannan waɗannan manya-manyan sahabban guda biyu sun faɗa duk da cewa maganar tafi ga abdullahi dan mas'ud hmm? magana abin nan kai maganar tafi ga ibnu abbas alqur'anu kalamullahi minhu bada'a wa ilayhi yaudir magana sayyidina ali radiyallahu anhu wa ruwiya an sufyan ibn uyayna an ruwaito daga al-imam sufyan ibn uyayna rahimahullah ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi kuma malaman fiqh da yi. al-imam sufyan ibn uyayna eh, wani malami ne mai sa'an su alimamu malik ne duk da sun girmai amma duk sai da suka rasu suka bashi ne da ya kai shekara ta 198 ya rasu bayan hijira annabi sallallahu alaihi sallama sai da ta koma babu babu wani sa'ansa shi kadai aka bari saboda sai ya zauna ya ta kuka yana cewa ba ni da mataimaki yanzu ni kadai na rage wata rana kamar yadda al'imam abu nu'ayn ya ruwaito a cikin hilyatul auliya wa tabaqatul asfiya yana makarantarsa sai ya kalla ya waiga ya ga kawai duk matasa ne almajiran shi kawai yara 'yan bana bakwai shi kuma gashi ya tsufa tukuf-tukuf ya ce wa ya zo daga masar a cikinku sai wani ya ɗaga hannu sai ya ce ma za fa'alan ne sa'ad ce na laisu abokinmu babban malamin masa ce ma'at ce ya rasu shi wane ne ya zo daga madina sai wani ya ce ni ne sai ce ma za fa'ala maliku ya ce na malik ce ma'at alimam malik ya daɗe da rasuwa ya ce wa ya zo daga kufa wani ya sake daga hannu ya ce ma za ana sufiyanu sauri ce ma sai da lissafo wajen yi tambaya sun kai mutum wajen goma da ana ce musu sun mutu ana cewa sun mutu mai riwaya ya ce baka sufiyanu tsawilan sayidina sufiyanu al'imamu sufiyanu wani wayayya kawai fashi da kuka yi ta kuka bayan ya gama kuka sosai shine sai ya ce halatid diyaru fa suttu ghayra musawwati wa min ash-shaqa'i tafarrudi bi su'dati ce halatid diyaru fa suttu ghayra musawwati ce yau gidan ya gidan ya ya ya ruguje ba kowa sai ni fa suttu ghayra musawwati yanzu ga ni an nada ni ne jagoran kowa ba da tije sai ni wa min ash-shaqa'i tafarrudi bis-sudi yace daga cikin tabewa yau ga ni kadai ne jagora a cikin al'umma ni kadai ne malami da tijo din rigimar da za a yi ta duniyar nan gidana za a magabata suna kawo malamai suna kawo wannan kissar a matsayin malami ya fahimci ba zai iya rayuwa shi kadai ba kaga a ce ba ka da mataimaka to ka shiga uku ka shiga uku wa man kalla zalla amma wa man umira bihi falla eh so daga alqilla zilla a ce ba ka da mataimaka kai kadai duk fitinin duniyar nan a kwaso wajen ka za a zo wata mijinta ya mare ta sai ce aje gidan malama ne shi kadai ne a garin ya shiga uku wata mijinta ya sako ta sai aje gidan malam wani shi kadai bai da mataimaka raban gado aje gidan ah, wane ya mutu ai malama ne zai mai sallah kai kadai kaga wannan darasi ne ka zauna da yan uwanka malamai lafiya mataimakan ne, kakai fada da wani in ma wani yana fada da kai kai kakai fada da shi idfa billati hi ahsanu idfa billati yi ahsanu sayyi'ati shi ne wannan Allah ya sa gane irin wannan to Sufyan ibn Uyayna na rahmatullahi alayhi qala sami'tu Amr ibn Dinar yace ji malamin mu al-Imam Amr ibn Dinar al-Jumahi maulahu eh babban tabi'i ne daga cikin tabi'ai shi amma abin nan ma abin nan Amr ibn Dinar yana cewa adraktu mashayikhana ya ce na riski malamanmu idan tabi'i ya ce malamansu zuwa yake nufi sahabbai wannasa sannan da sauran mutane munzu saba'ina sanatan tun shekaru saba'in da suka wuce ya ƙununa suna cewa alƙur'anu lahi minhu bada'a da'awa ilaihi ya'udu alƙur'ani maganar Allah ne daga gare shi yake kuma gare shi yake komawa wato shi ya faɗa sannan idan wani ya faɗi alƙur'ani to ya mai da magana zuwa ga Allah maɗaukacin sarki rawahu Muhammadu ibn jarir ibn yazid al-faqih yace babban malami al-imam muhammad ibn jarir ibn yazid al-faqih shine ya wannan a cikin littafin sarihus sunnah wanda yana nufa al Ibn Jarir da tabari Sheikhul Mufassiri wanda ya rasu 310 bayan hijira shekara ta 310 al-Imam Ibn Jarir ya rasu Sheikhul Mufassiri al Ibn Jarir mun sha ba da labarin Bagdadi ya kawo a cikin tarihi Madinatu bagdad wata rana yana zaune da almajiransa sai ya ce musu kuna son a rubuta muku tafsirin al-Qur'ani kace akar makalla muna su ya ce to shi kenan zan muku imla'i haka ake shifta sai suka ce ne za mu tanada na takaddu sai ce ku samu kaman shafi dubu talatin takaddu pefa takadda dubu talatin takadda dubu talatin in suka ce wai wai wai wai wai ai za ka yafna bihil umru shi aka kalla wannan ai sai a mutu ba a gama ba duk sai mun kare baka gama na tasirin ba kenan sai ce subhanallahi ma ta tatilhima yace a'udhu billahi tarki ya tabbata ga Allah ba niyya mai kyau ba himma ɗalibai sun zama kasalallu sai ya ce to an sassauta ku samu takaddu guda dubu uku kaga daga dubu talatin je da aka zarge ce ku ka dubu uku shi ke to ne musu shifta aka yi shiftar tafsirin alkur'ani mai girma jami'ul bayani an tawili ayil qur'ani a wani bugun yanzu mujalladi sha shida ne kuma kowane mujalladi juzi'i biyu ne kusan wannan bugun shi ya fi ta hakikin eh, shek abdullahi turki eh? bayan ya gama tafsiri sai ce kuna son ba ku tarihin duniya tun daga farkon halittar ta har zuwa zamaninmu nan sai suka ce kwarai aka rama kalla ce to yanzu abin da za a yi shine suka ce me za mu tane da na takardu ce ku tane ne wannan dai takardun guda dubu talatin suka sake faɗin maganar da suka faɗi a baya shine ya sake musu takhfifi shine sai ya sai ya sai ya ce to a samu shaki a samu takardu guda dubu uku Shi ne musu shifta a yanzu ta haƙiƙin da aka yi bare-baren nan aka buga shi shekara ta 2025 aka ƙaddamar da shi a taron da aka yi na baje kolin littafan duniya a Riyab riyab ta saudi arabia wani babban malami da da yawan ɗaliban ilimi ba su san shi ba a profesa abin nan bashar awad zan yanzu yana neman shekara ɗari shi ya masa ta haƙiƙi aka zo gwamnatin saudi arabia ta gabatar da shi ita ta ba da kuɗi aka buga littafin yanzu mujalladi ashirin tarihu ar-rusuli wal muluk a wata a wata nuskar ko tarihul umami wal muluk to haka ma wannan su ne fa magabatan mu ana ba da labari wata rana shi ibn jarir ya zo za su wuce shi da almajiransa suka zo wani katar rami sai aka koma ana ya za a yi da mala ya tsufa a lokacin shi ya za a yi da mala kafin su wai suna kafin su gama shawara kawai sai suka hango shi ya tsallaka kawai ya nan na tsawandan shi da rigar ya nan da rigar shi kawai ya tsallaka shi ne suka gama su kuma wani ya fada ya fito dai haka yi. suka samu suka tsallako shi ne sai suka ce a kira makalla mun ga abin ban mamaki sai waliyi ne sai ce kai tilka aba'u hafizna halillahi fi shababina fa hafiza halana fi mai fi mashyahatina shi gaɓoɓi ne ba mu saba wa Allah da su ga lokacin muna matasa mun tsare wa Allah su ba mu zama yan duniya ba Shi ne yanzu Allah yake mana sakamako ya tsare mana su ga mu mun tsufa amma ga mu nan gadagau ne shi ne wannan yanzu kai kana jin idanka idanka idanka zai yi kwarin na babanka eh sai a kalawa ana cewa ya abincinmu ne har da kallace-kallacen da ake yi wadanda babu gaira babu dalili a cikinsu wanda magabatanmu ba su yi waɗannan ba Allah kama na mafita to shi ne na farko wahibatullahi ibn al ibn mansur al sannan da babban malami hibatullahi ibn al-hasan ibn mansur al-hafiz al-imam al-lalaka'i ce a cikin littafin sa sharh usul i'tiqadi ahli sunna wal jamaa shine sai ce fi kitab at-tabariyani dukkanin su dukkanin su mutumin mutanen tabaristan dukkanin su mutanen tabaristan ba fa laraba bane waɗannan mutane koyan larabci suka yi yadda muka koya muke koya amma ji ayyukan da suka yi fi kitabis sunnati lahuma a cikin littafansu masu akwai sunan as-sunna a ciki shi na ibnu jarir shine sarihus sunna shi kuma na allalaka'i hibatullah shi kuma shine sharhu usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa wancan na ibnu jarir dan karami ne haka bai da yawa baki ne bai fi shafi arba'in ba shi ne sarihus sunna shi kuma na ibn eh, abin ka'i hibatullah shi kuma shi ne yake da girma a wani bugun za ka samu mujalladai uku a wani bugun za ka samu mujalladai biyu Allah ya taka musu da alkhairi وقد أدرك أمر بن دينار أبا هريرة وابن عباس وابن أمرا ما cewa من بياني شوى شي أمر بن دينار لنشا da جمد سيدنا أبو هريرة على يوسف ya gamu da sayyidina abdullahi dan abbas sannan ya gamu da sayyiduna abdullahi dan umaru radiyallahu anhum ajma'i za mu tsaya a nan insha Allah sai majalisi na gaba majalisi na 33 Allah ya ara mana rayuwa da lafiya to sai mu dora Allah shi taimake mu Allah ya inganta aƙidar mu Allah ya tsare mu daga zami duk abin da zai raunana mana imanin mu ya Allah madaukakin sarki kai mana katangar karfe ka sanya katangar karfe tsakaninmu da shi wa sallallahu